in ba bello za ka zaɓe ba da ta bello mata wallahi mararo ka kama kanka ka kama kanka asiri ka tsaya inda Allah ya aje ka ka yi zaɓen ka ka ta ka billahi allazi la ilaha illa huwa ko zo mana da shi ta daga ruwan zaɓe wanga karo eh. na rance da girma Allah mu yi shiri wanda baka baya tunani ba eh, to amma kana duk shaidan saboda akwai shaidan mun tsaya ka ji haba akwai haba da adawa da adawa mi da adawa da kallo ka siyasa me da adawa da adawa mi yake hana da adawa mi yake tsani me yake hana ni adawa na hana ni ciro ba na adawa na hana ni ci zaɓe na adawa na hana ni iya abin nake so yi ga siyasa malam ni ba ta gwamnati ka tuna ni adda ta sama kuma ni adda ta ƙasa sannan ni adda ta local government to ni ka tsoro dan adawa ka aji wannan magana da Allah datta da hakan ka ina gaya maka in mutum ya san ba zaɓe zai yi zai yi zaɓe ya zo ya zaɓi jam'iyyar da yake so ya taya ta yi babu mai hana ka kai ra'ayin karin siyasa amma in ka zo da shi dana to wallahi ka san shiri mu shi na shi dana kala kala saboda mun ga hanyoyin da an ka bullo ga wanga zaɓen hmm. kamar magana da kake yi ta miya a gani mun ga hanyoyi ni na experiences saboda ni na ɗauki mataki tun kame abin yanzu saboda kayi tunanin zai zo kayi tunanin zai zo a nan da yana faɗa maka cewa ni ban yadda saboda ni da ya eh suna a cewa yau can an wulakanta ni kan siyasa wallahi gara in san da cewa duniya billahi zina da siyasa ba da yadda amma in ta zo ta zo ba yadda za ka yi amma ba ne jam'iyyar PDP ga wannan karnin ba a ce ita ce za ta zo ta walakanta ma jihar Zamfara ne ba hmm? canza wannan magana to yanzu waɗanda kurakurai ne kun ka gani waɗanda ya kamata a ce kun gyara kuma waɗanda matakai kun ka ɗauka na gyara su ai ba su abin da kake ba ba a magana kuskure wanda ka gani da gyaran da kai ka hito gani da abubuwa ka hito wani kuskure ka gani sannan ba a tsakaci sannan ba a magana ka dauki gyara za ka yi sannan kuma ka hito ga media kana faɗi ma kana faɗi gyara za ka yi kan matsalolinka magana kuran da mun kai ba su zo faɗa masu ba ah. a yaka ci kuran da mun kai ba su zo faɗa maka su ba oh. gyaran da mun kai ba su zo faɗa ba shi ba sai Allah ya sa an gama zaɓe zai fito in faɗa ma kuran da muka gani da kuma hanyar da mun kai muka yi gyaran su sai ka aza kowane saman tebur sai an gani kuma ya gyara wuri kaza to na fahimce kai na to tambaya ta ta gaba shi a daga zaben nan da hukumar zabe ta yi da yanzu duk wanga labarin ma an gama shi kila tunda da yau talata an gama da kilayanin gwamna kuma an ɗauki wata sabga sai bayan shekarar amma ga shi an ɗage zaɓe wani irin opportunity ya baku na ƙoƙarin wayar da kan mutane za ka ji dakta mm. ina waɗa maka kullum a jihar zamfara in dai da mutuwar lan marado ake magana to ba mu da haufi in za a yi shekara goma ana daga zaɓe ba ana sai daga shi ba ba da tabello ya daga shi ba ni ba INEC bane tabello to lan marado ba INEC ne. INEC ita san dalilin da yasa ta daga zaɓe tana da lallanta kuma sai ta tashi ta ce ta shirya a ta yi a shirye muke nan da muke zanne yanzu a ce mini INEC ta saki gobe da su a yi zaɓe na rike da girma Allah ba da kwana garin ka wallahi kaura ne kuma zai shiga zaɓe akwai mana gwamnati bagara ina da gwamnati ina da gwamna ina da abin da ne kujera ta gwamnati ka ce me yana da kashi ga shugaban ƙasa mai hita ga shugaban da APC ga mai shigowa da APC ka ce yana da kashi da ta da kashi ne ce ce da eh ai na ka gana kana aunawa ai mai tanadi yanzu ka mai kun da da muna hada musu ba su yadda ya kaji da aka ce maka jihar Zamfara tana ɗaya daga cikin jihar da take kawo ƙuri'u mafi rinjaye ga Tinubu. Me na North West. Me na fara maka. Amma ya kai. Da ya ka caba. Me kai gaya baka tun kame yanzu. Kacce zafar za ta rinjaya sauran jihohi a arewa. Bata tabbata ba. Ta tabbata. To ya kai. Na san dalili saboda shugaban mu da tabella mutawallan marano. Duk abin da ya fuskanta ya sa gaba ne gare shi. Zai samu nasara gare shi kuma sai ya kai ƙarshe ne. Insha Allah. saboda mutum ne haziki. Mutum ne mai cin kai abin da kai ba za ka cin kai shi ba. Thunder Online TV. Thunder